assalamu alaikum yan uwa barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo inda um, a yau zai muku bidiyo ne yadda ake yanka siket idan an so a ce 8 pieces idan an so a ce 6 pieces amma kuma da yadi biyu da yadi biyu zan amfani duk da wannan kyallon ba yadi biyu wani so amma yadda zan yanka shi wannan na ɗaya 40 ne 40 na ɗebe amma yadda zan yi kashi ɗin nan so haka ne za a yi a yanka yadi na yadi biyu duk da ne yawan banci kawai da yake wannan ita ita an da yadi mai ɗan yawa shi yasa aka haka to amma kamin in ci gaba idan wannan shi ne farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan sanar ɗin namu mai albarka so ina roƙo ina roƙon ku da an je ƙasa akwai inda an ka rubuta subscribe da jan sai a yi min subscribe sannan kuma a suna gare a taba rawa a taba rama rawa wa'anda ke dama su kuma sun saba sun yi subscribe to a kan ata yanzu su mini liking su mini sharing to za mu dan ji sakan goma a je a yi masa subscribe wanda bai yi ba sannan sai mu ci gaba to yanzu za mu ci gaba kamar da na ce muku skates idan an so a ce 8 idan an so a ce 6 amma da yadi biyu za a yi wannan amfani to yanzu kamar wannan gashi yadi yadi biyu a ce yadi biyu kawai mutum a dan yadi biyu yadi biyu ne wannan yadi biyu to gashi nan yadi biyu gashi kamar haka to kun ga nan ma dan yadi biyu nan da yake nan kuma kula yake to shi na haka yadi na haka haka kawai za a yi masa haka za a yi matamfa kamar haka sai a matso shi a ɗiba wajen gidan zip a ɗiba wajen zip kamar wajen zip ɗin kamar hatu inci biyu kamar yadda na bari ɗin nan kamar inci ɗaya da rabi ko inci biyu to ga shi kun ganin shi ne wajen zip ya na inci ɗaya da rabi idan kuma an so za a iya barin sa inci biyu saboda samu damar da za a ɗan yin gidan yi kaɗan ba da yawa to shina haka saɓanin siket wancan ɗin ana yanka pieces biyu biyu ne to shi kuma wannan shi kuma wannan za a yanka four pieces ne tabe ya ce a ɗaya wucin saɓanin wannan shi za a yanka pieces guda hudu hudu ne so yanzu ga shi tutali da riga na ɗaya tsawon siket ɗina tsawon siket ɗina shine 39 sai na ɗere 41 saboda idan an gama haɗa gama komi da komi wajen yin kop da ɗan ra'in komi sai ya dawo 39 ɗinsa so yanzu kamar haka mun kai mun kai kamar haka to sai mu zo mu ɗebe faɗin pieces za mu yanka su gaba ɗaya na gaba da na baya za mu yanka su kamar nan a ɗan nan ya hado kamar nan a za a ɗebe waɗin pieces inci hudu ita zai zahima faɗin kis ɗinta saboda haɗin haɗin hips ɗinta sha tara ne su zan ɗebe inci hudu faɗin pieces ɗin na gaba da baya amma na baya shi kuma na baya shi kuma gashi idan idan idan aka ɗebe na gaba inci hudu shi kuma na baya idan aka ɗaura baki ɗaya zai kuma inci biyar da rabi amma da ɗebe inci hudu na gaba shi ke an gama ga da alamar inci hudu nan sai a zo a ɗebe daga kugu daga kugu zuwa gwiwa ita wannan yanayin ba ta tsawo guntuwa ce zan ɗibe sha bakwai ne saɓanin yadda ake ɗibe sha takwas na kowa da kowa to sai a da layi ga shi na kama haka sai a zuwa ɗebe daga ugu zuwa hips na ci wasu da kuma kashe zan ɗebe inci shida zan ɗebe inci takwas daga ugu zuwa hips saboda ba ta tsawo a ɗebe to sai a zo a sa rula a zana a ɗebe santa saboda yankan tafiyo su ta wet ba tare da ta yi kwana-kwana ba to sai a zo a ɗebe a ɗebe kwakwar fisis na ƙasa shi kuma kamar haka haka za a yi kun gare nan da bai za a yi kawa a tabbatar da cewa wanga da an ka bari nan zai iya kai faɗin fisis na gehe kamar nan gashi in ka inci ta wani so kamar haka haka kawai za a yi a auna kamar inci kamar inci goma sha ɗaya faɗin fisis na gaba kenan inci sha ɗaya wanda idan idan aka buɗe shi ya koma inci 22 kenan sai shi ma a ja masa layi so kun gani gashi kun gani gashi wannan shine pieces na gaba kun ga na baya yanzu zan ɗebe su sai mu dawo mu yanka na gefe gefe su kuma guda guda hudu su kusan ma duk ya yi wancan kawai dai wancan ya yi buɗewa ne to wannan shine pieces na gaba kamar da nace muku idan an so a ce eight pieces idan kuma an so a ce six pieces idan ana so ya koma eight pieces kawai za a yanke nan ne nan za a yanke idan an yanke sai a kuma haɗa shi amma haka da ne yanke yanzu idan an kuma haɗawa kun ganin pieces biyu na pieces biyu idan ko ba a yanke ba nan pieces biyu baya ma nan pieces guda baya pieces guda idan ana so a yi six pieces kenan su wannan su ne pieces na gaba da baya yanzu kuma saura pieces na gehe gehe wanda da shi za a shi kuma da wannan za a yi shi am to yanzu sai mu juya nan shi kuma ƙasa dan shi dawo sama kamar haka kenan sai a zo a ɗebe a zo nan a zo nan a ɗebe a ɗan yanka ƙarama ma'ana a ɗebe tsawon a ɗebe tsawon daga daga ugu kamar da muka ɗebe can sha bakwai sai a ɗebe sha bakwai ɗin a ja layi sha bakwai to sai a zo nan a ɗaɗɗebe kamar inci biyu nan kamar inci biyu ko inci biyu da rabi inci biyu da rabi ne a bashi a bashi inci biyu inci biyu sai a mai alama ta inci biyu da inci biyu kawai sai a zo a yi haka

sai nan nan ma a zo a yi haka a ɗebe santa kamar haka an kai kenan ko sai a zo a zo a ɗebe ɗin pieces ɗin a zo a ɗebe ɗin pieces ɗin faɗin a ɗebe a ɗebe faɗin pieces ɗin a zuwa ɗebe daga tsawo daga ƙugu zuwa his mun ɗebe can inci takwas nan ma sai a zuwa ɗebe wannan inci takwas ɗin ga shi nan a ɗebe inci takwas kenan daga ɓari daga ƙugu zuwa his inci takwas ɗin ne na ce muku ita wannan yarinya na ce muku ba ba ta tsawo to daga nan sai a zo a cire faɗin physics shi kuma faɗinsa inci takwas ita wannan ba ta da jama'a ba ta da jama'a 16 in 19 ne to amma ya danganta idan kun yanzu idan muka so muna idan muka so muna ɗebe shi inci tara faɗin fisis ɗin idan muka so inci shida idan muka so inci ba kuma muka so dai shi ma sai a zo a yi alama za mu ɗebe inci takwas faɗin fisis za mu ɗebe inci takwas na kenan idan da yi haɗu sai a taho nan shi kuma shi nan gaba ɗaya za a bayyana shi ne inci bakwai nan wajen sama kenan nan inci bakwai sai a zo nan ma a ɗebe inci bakwai kamar cin aka ɗebe a ɗebe inci bakwai amma inci bakwai alama kamar da nemi shi alama nan to sai a zo a sa rula a zana bakin nan tuhuwa wanga au nan nan ma shi kuma nan daga bakin nan eh usman shi kuma nan to gashi kamar nan kuma ga da yace muku gashi an da an hida layi da faɗin sai a zo a ɗebe shi kuma daga nan kawai haka za a yi arzula daga nan arzula kawai sai nan kawai a zo a yanzu yanzu kawai sai a zo a fitar sai a fara fitar da wannan wannan sai kawai a yanka shi a sauya a zuwa fita gashi yanzu mun gama yanka wannan siket din siket pieces wanda ake yankawa da yadi biyu wanda ake yankawa da yadi biyu ga shi dai ya ba da ma'ana amma dai kawai bai yi faɗi sosai ba ne amma wai wancan fa ba wani kaɗan da ba wanda yawa ne kake kifari ba su wannan shi ne sket da muke magana na na yadi biyu sket pieces da yake an yi wani tambaya akan yadda ake yanka saboda na yi bayanin cewa wani lokacin bayanin cewa idan an samu dama zan yanka sket pieces da yadi biyu su ga shi na yanka yadda yadda yin nan aka ake yi kawai bayan an gama haɗawa kawai a zo a yi madam ko shikenan an gama idan kuma an so a yi ma bayan nan gidan ɗuwayu kawai yadda za a yi za a zo a auna ne a auna yadda aka fitar da yadda aka fitar da gidan gidan yadda aka fitar da hips kawai zuwa auna kamar yadda muka ce awon mu daga ugu zuwa hips inci takwas gashi daga daga daga kugu zuwa gwiwa inci sha bakwai gashi to ai haka nan kawai sai a fi zuwa ɗaya a ɗaya a ɗi ɗan a ɗi ɗaya ɗan kof ɗan ƙarami kamar haka a ɗi zana kawai a yi kof na kaɗan da yi saboda babu isasshen space ɗin da za a yi wanda ya fi wannan da mu masa mu yi masa gidan gidan hisɗinsa gidan koyon sa wanda idan an gidan zai fito da kyau hira ya yi kwakwan ƙarami amma bai yawa ba to wannan shi ne yadda ake yanka pieces ko pieces amma da yadi kamar yadda ya faɗa a farko idan wannan shi ne farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan can nan to Allah ki danna mana subscribe da kuma alamar kawawa yawa na gudu kwarai sannan kuma wa'anda yake dama sun saba mai subscribing to da sai su nuna muna liking sannan kuma su yi mana sharing ba na gudu kwarai sai mun sake saduwa da ku a cikin bidiyo na gaba